Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Ga masu tambaya ya za su riƙa tax na Acha to insha Allah zan yi bidiyo a yanzu da kuma yadda mutum zai je following nasu. To kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yawwa to da fari misali ga link ɗin yanzu zan shiga cikin link ɗin tukunna. Zai kai ni asalin cikin nawa da na yi join na Ya domin shi wannan in mutum ya abin nan shi ne zai samu damar shiga cikin whitelisted nasu yadda mutum zai samu ya siya wannan acha swap din tun da fari yana lokacin da yake da sauki sosai ya wato dama mutum zai zo ya following nasu akan discord da twitter da wannan medium ya wato yanzu misali ga twitter handle nasu So, amma ni na riga na yi following ɗin su yau to idan mutum ya shigo yanzu sai yo ƙasa to ga dai sunan asalin shi token na sunan gashi na bowl ɗin nan yawwa sai sunan abin da nasu kuma Archerswap finance dot finance yau to yanzu akwai abin da nake son nuna mana bari mu gani Yau wato ina ɗan so na abin nan nashi ne akwai abin da nake so na nuna wa mutane shi ma ana buƙatar mutum mutane su yi joni na abin nan ɗin ne tukunna to shi yasa ma nake duba shi Yau ga shi nan ko daily news ɗin nan shi ne nake son na je kan shi dama yauwa kun ga shi nan ga shi ko daily news ga shi nan ruwa five free sale whitelisted to sai mutum ya zo shi ma ya taɓa ya yi following shi. yau ga link nasu sai ka taɓa sai ka following nasu ma a twitter to na riga ni na yi tashi bayan ka yi following nasu sai ka je ka dauko contact address ɗinka na wallet address kai na cikin metamax in ka dauko wallet address ɗinka na cikin metamax yanzu kamar haka yawwa yanzu ga max ɗin yanzu sai na kuma yanzu ya ɗauki receiving wallet address ɗin shi yawwa mutum ya ɗauke ta duk da yawanci in kun duba yanzu nan duk wannan coin din da suke cikin nan duk kusan wallet address ɗaya suke amfani da shi yawwa yanzu duk da ban ɗauko contact address na kunna shi wannan vote ɗin ba a'a amma yanzu zan iya wannan address ɗin na je ne musu amfani da shi to idan ka riga ka zo sai ka zo kai musu yauwa sai ka taho yauwa idan ka riga kai following nasu sai ka dawo baya yau idan ka dawo baya sai ka zo nan sai ka yi retweeting gashi sai mutum ya yi retweeting kun lura wallet address ina nan da na je na yi retweeting nasu ɗazu na abin nan na kuma yi posting to posting ɗin idan mutum ya tashi zai je ya yi yau mutum ya zo gashi yauwa kun gani ko ni na riga na yi yauwa sai fostin ɗin idan mutum zai yi kuma yauwa mutum ma ya musu liking su ga posting ɗin misali sai ka zo ka rubuta kaman tagin na abun nan haka na wasu yanzu kamar na sa haka sai na sa BSC news yau ga BSC news yanzu haka sai kuma yau ƙasa sai na ta eh, tagin na ce BNB ko kuma ga wannan tunda misali ne ko daily news ɗin su ma yauwa sai kuma na kuma kaman akalla dai guda uku sai ka ce ɗin nan bari yauwa yauwa sai na yauwa. to bayan na yi haka gashi sai kuma na yi na wallet address ɗina da ka gama kawai sai mutum ya taɓa reply to na riga na yi wannan duka na wuce bari na fita yawwa to su dama wannan kuma already da ka shigo za ka fara abin din su wannan ka fara following nasu to su ma na riga na yi following kun gani ko to yanzu mutum zai koma ya yanzu sai mu koma can zan koma cikin chrome yawwa to idan mutum ya dawo cikin chrome akwai tax da ake yi da mutum zai riga gashi yanzu zaka gashi once din nan wala yawa misali kamar haka ɗaya kamar mutum zai bi akwai inda ma in ka je kai za ka ga sun baka rubutu yawa nan wajen mutum sai ya zo ya sa musu kamar wani misali yanzu kamar abu za ka kirkira musu abu kira ne ɗan shigo mu in ka ƙirƙira kamar screenshot ne haka ko sai kai musu uploading gashi nan ta nan in kai musu uploading yanzu misali bari na sa kuma wani irin abun nan ne yanzu a wajen yauwa yanzu kamar wannan yanzu kamar hoto dai haka yau yanzu kamar na sa musu wannan hoton yawwa idan sa kun gani ko bayan ka sa kawai sai ka danna claim reward din nan gashi nan na sa musu wannan hoton sai da danna claim kun gani gashi nan na yi claiming din to haka mutum zai dinga biyan musu wannan tax su wa'ina su ne tax da mutum zai dinga yana yi to kana yin tax ne kana ganin abinka kuma yana ƙara gaba yawa kamar nan yanzu yawa level ɗinka na account kun ga yanzu gashi za ku ga nan wajen yana tafiya to anan ne za ka samu damar kaiwa duk inda kake bukata har samu ka shiga cikin whitelist ɗin yawa insha Allah gashi akwai group ɗinsu na community wanda idan ka riga ka tsallake ma za ka iya ganin mutum zai gan shi kamar a cikin shi ne ma akwai group din yana nan shi ma na wato bayan wancan following ɗin ka na twitter sai kuma ka je mutum ya je na discord ɗin da kuma na na discord da kuma na medium ɗin insha Allah to kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyon da zarar mun ɗora